ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون kuma kar ku karkata zuwa ga kafirai da azzalumai ta hanyar yi musu sassauci da nuna ƙauna a gare su don wuta ce za ta shafe ku a sakamakon irin wannan karkata kuma ba ku da waɗansu majibinta lamari koma bayan Allah waɗanda za su iya kubutar da ku daga gare ta sannan ba za ku samu wanda zai taimaka muku ba.